a ayyamin uku shugaban ranakun sati gaba daya wanda Allah subhanahu wata'ala cikin rahamarsa da kaddarawarsa ya hada mu a cikin wannan masallaci domin fuskantar babbar ibada ta juma'a kuma a cikin wannan rana fitarin albarka za mu tattauna game da wata matsala mai matukar muhimmanci wata ce sai alaƙa da ruhin imani da baki ɗaya wanda matsala ce wacce take da idan an rasa ta kamar an rasa imani ne ga baki ɗaya kuka ba kamar ba an rasa imani ne ga baki ɗaya babu abin da ya saura a tattare da shi a abu ne sananne ga kowane musulmi a kuma zamanto a abu wanda yake na wajibi a kan dukkanin musulmi ya san a matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya so shi wanda sanin matsayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma soyayyarsa abu guda biyu su ne wanda suka rataya wato akan imanin da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin matsayinsa a matsayin Allah ta'ala ya aiko shi manzo a gare mu shine sanin matsayin nasa sai ka san manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ta'ala ya aiko shi sannan kuma ka so shi so wanda yake na gaske soyayya ta gaskiya waɗannan abubuwan guda biyu wajibi ne akan dukkanin musulmi da ifirta furta da'awar imani akan harshensa isan matsayin manzon Allah sallallahu kuma sannan ya ya so shi abu ne guda biyu wannan ba zai yi a ce ka san matsayin manzon sallallahu alaihi wasallam kuma ka kudurta soyayya ta a cikin zuciyarka ba wannan da'awa ta ƙarya wanda kuma imaninka ba zai tsayu a bisa wannan da'awar ba dole sai an samu waɗannan abubuwa wanda suke guda biyu da muka ambata wanda a ƙarƙashin wannan a sanin matsayinsa da soyayyarsa akwai haƙoƙi da Allah ta'ala ya wajabta wa kowane mumini haƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-huquq Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli mu'minin wa mu'mina haƙoƙi da suka rataya akan dukkanin mumini da mumina game da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ciki akwai haƙƙi na biyayya bayan ka san matsayinsa ka so shi kuma sannan ka bi shi wannan abu ne wanda ke sananne daga ciki akwai haƙƙi na at-taqdir wa tawqir at-taqdir tawqir wana girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa da mutunta shi girmama shi da mutunta shi wannan haƙƙi ne wanda yake na wajibi ga duk wanda ya imani da manzon Allah sallam ya kudurta haka a cikin ransa sannan daga cikin haƙƙoƙi wanda suke na wajibi ne akwai salati a gare shi sallallahu alaihi wa sallam daga ciki akwai girmama wato ahalin gidansa ahalinsa tun daga kama da matayensa da ya aura da zuriyarsa wajibi ne mai wato ka so su ka girmama su wannan haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka girmama iyalinsa da ƴaƴansa da zuriyarsa haka ne daga cikin haƙƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka girmama mai almaduransa waɗanda su ne suka ɗauki nauyin wannan risalar da Allah ya aiko shi su suka zauna a gabansa mai ya koya musu wannan saƙon manzanci to ka girmama su ka girma su kamar ka girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda shine da man tattara su ya zaunar da su a majalisi yana koya musu ilimi da sauran haƙoƙi amma haƙƙin da yafi girma da ifi nauyi wanda yake allazi ta'allaq bi a'malil qulub huwa al-mahabba haƙƙin da yafi nauyi yafi girman sha'ani wanda wannan haƙƙin dama yana da alaƙa ne da ayyukan zuciya an san zuciya tana da ayyuka ba kaɗai gabbai ba ne suke da aiki kamar ka tashi ka ɗauko wannan hutar kai kaza kai kaza to zuciyarka ita ma tana waɗannan ayyuka wasu ayyuka nata wannan ayyukan zuciya ne daga cikin ayyukan zuciya kamar da muka sani akwai mai imani da kaddara kai da wannan abun Allah ne ya kaddara sannan akwai mai wato kiyayya zuciyarka ta ƙi abu da gaske akwai yadda a gaya ma magana ka yadda a ce ina eh, yadda kaga zuciya ka ce ta yadda haka na kuma aka a gaya ma abu ka zuba ka yadda ba kaga wannan aiki na zuciya ba ta karɓi wannan abu ba ka baka yadda ba aiki ne na zuciya haka na da cikin aikin zuciya akwai almahabbatu soyayya cewa ka so wani ka ji kawai kana son wani ba wani abu ya ma ba ba wani insani yake ba ha kurin kai kai ka ji kana son ka ha kurin ba da shi. za a tambaye ka mai dalilin da yasa kake son wani zaka ce wallahi kawai da gani min ne kawai wannan shine almahabbatu soyayya to ita soyayya wato kala biyu ce akwai soyayya wacce take wato an tsariƙi salika ta ɓangaren ɗabi'a kawai ta zuwa ne ya yi ma akwai kuma soyayya da take wato iktisabiyya almahabbatul iktisabiyya soyayya wacce aka aka tsururce ta aka nemo ta aka samo ta ta hanyar miƙa wani abu ko ba da wani abu ko wani aiki da zai jawo mai zuciyar wanda ake so a farauta to dukkanin nau'ikan nan guda biyu ana kiransu da mai da soyayya din gaba daya to Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zukatanmu so wanda yake cikakke so wanda yake na haƙiƙa ba na zabu ba wato kuma yadda Allah ta'ala ya wajabta imani a cikin zuciya son da eh, imanin da yake babu munafunci a cikin sa haka nan Allah ta'ala ya wajabta dukkanin mumini da mumina soyayyar da sallama da babu mai gauraye a cikin ta so wanda yake ingantacce kamar yadda ake gaya mana cewa mu imani ingantacce to haka na soyayyar manzo sallama mu yi ta ingantacciya ta gaskiya wanda kafin mu magana mu zo mu magana game da a wato yadda za mu san manzon Allah wato yadda za mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu faɗi abubuwan da za su janyo mana ko su ƙara mana haɓakar soyayya manzon sallallahu a cikin zukatanmu ya kamata mu san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yana kaunar mu so wanda yake na gaskiya so wanda yake na yankan shakku sallallahu alaihi wasallam wanda za ka san haka ne ta hanyar karanta sirarsa da hadisansa za ka jadda wani salama ke furta da fazai na soyayya ga al'ummarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim a hadisi mai lamba ta 367 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa sai yake ce musu wato an wajidtu anna qadra aina ikwanana na so a ce na ga ɗan uwan na so a ce me na haɗu da ɗan uwana sai sa basu ce ya ma'aikin Allah shi mu ba ɗan uwanka ba ne ba masoyanka ba ne mu ba ɗan uwanka ba ne ya ma'aikin Allah sai ce bal antum ashabi antum ashabi a ku sahabbai na ne akwai ɗan uwana wa ikwana na alladina lam ya'tu ba yan uwana ko yan uwanmu su ne wanda ba su zo ba har yanzu wanda malamai suke magana cewa wa'annan yan uwa da musulmi ke magana a kansu shine duk wanda yake son Allah da su, yake son manzan Allah to shi ne dan uwan manzan Allah salam domin ya ce ikwana na so a ce manzon yana fatan a ce ya ganka kai masoyinsa so yake idan ka kasa ina ma a ce na ga dan uwana wa zittu Allah a ƙazaba aina na. ina ma a ce na ga waɗannan fusaku na masoyana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar da kake fatan cewa ina ma a ce ga manzon sallallahu ko da a mafarki ne to haka shi ma yana cewa ina ma ya ganka matsawar san da kake masa na gaskiya ne ba da wasu ka baka da gaske zuciya zuciyarka cikin da san sa shi ma yana fatan ya ganka sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana son al'ummarsa yana son masoyinsa sallallahu alaihi wasallam har ma yake an batanka da dan uwansa ina ma a ce na ga ɗan uwana sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle za mu fahimci a cikin wannan nassi wato yadda manzon sallallahu alaihi wasallam yake san masoyinsa sallallahu alaihi wasallam haka na a hadisi na gaba da zo a cikin sahih bukhari da na aisha take faɗa wato wata ke ta mana yadda manzon sallallahu alaihi wasallam yake sallar tahajjudi hadisi wanda ke ma'ruf a goman ƙarshe a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya furfuto har sau uku wanda daga ƙarshe watar aka ce a na uku ne watar aka ce a na hudu ne sai zaman sau bai fito ba sai manzon Allah sallama wato fashe gari ike cewa ai dutsa ruwa da kuka yi ina kallon ku a masallaci kun cika kuna so ku zo a yi sallah yake ta ban fito ne kadai illa saboda me wato na duk tsoron kada a wajabta muku wannan sallar fa ta'jizu anha ƙarshe ku zo ku gaza in ku gaza ba zan ji daɗi ba saboda me ina son al'umma ta ba zan ji daɗi ba in kun gaza domin za ku faɗa cikin fushin Allah shi sa sai bai fito ba sallallahu alaihi wasallam wannan inda a ci an farlanta ta ba ma magana sahabbai ba ina ga wannan lokacin a ƙasar sallar tarawih da tahajjudi an ta zama wajiba kaga mai za a wahala duk wanda bai bi kuma wannan ba zai ji daɗi ba in ba kai wannan sallar ba ma'aikin Allah abin zai na masa ba zai ji daɗi ba cewa ga matsoyinsa wa ya gaji bai sallah ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan soyayya ce soyayya ce yake wato kula da wa'ansu abubuwa da su iya sa masoyinsa ya wahala to sai ya janye inda zai yi sai ya janye saboda me kada masoyinsa ya wahala sallallahu alaihi wasallam lalle wannan yana nuna soyayyarsa ga al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam haka na hadisi wanda yake mashhur wanda ya zo a cikin bukhari da muslim da shawar tafai hadisi na abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake magana game da asuwaki. kita laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salat ba da ban kada tsananta a al'umma ta bada faranta musu asuwaki du sallah du sallah in za ka yi alwala sai ka yi asuwaki. ba da ban kada tsananta musu balle wani yana soyayya yadda yake son mai masoyansa sallallahu alaihi wasallam hatta aswa yana kallon cewa in yace wajibi ne ko in ya in ya faranta al'umma za zama to an takura musu sai mashin Allah bai ce wajibi bane sallallahu alaihi wasallam lalle wannan yana nuna hakikanin soyayya da manzo sallallahu alaihi wasallam yake wa al'ummarsa wanda shi yasa Allah ta'ala a cikin alqur'ani yake faɗar waɗannan halayya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kita laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfusikum azizun alaihi ma aritum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim cewa haƙiƙa manzo ya zo muku min anfusikum a wata ruwa ta zo da min anfusikum ma'aikin Allah ya zo daga cikin jinsunku ko daga cikin mafi tsadar ku ta fuskar halaye da ɗabi'u da zuciya min anfusikum azizun alaihi ma alaikum duk abinda ne ba kwa so zai zama to mai nauyi ne a gare shi duk abinda zai wahalar ne shi ma baya so duk abinda zai takura al'ummarsa baya so sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum sannan duk wani abu na alkhairi yana kwaɗayin sa ne ga al'ummarsa duk wani alkhairi na falala na alkhairi na sauwaƙawa yana so al'ummarsa samu wannan dama kisa hatta sallah da ya zama ta aka fallanta da ta wato aka ce guda hamsin ce ko a yini bashin Allah aka dinga zariya ije idawo ide idawo haka ta kuma biyar wani yana soyayyarsa ga al'umma su sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala kita bil mu'minina ra'ufur rahim haka na kuma ra'uf bai tausasawa ne arla'afa yana sifa ta arla'afa rahimun mai jin kai Allah ta'ala ya kira manzansa da waɗannan sunaye da sunayen Allah ne amma Allah ta'ala ne ya arawa manzon sa sallallahu alaihi wasallam saboda takka malar wa'annan sukufi na ar-ra'afatu war-rahma bil mu'min ra'ufur rahim sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun fata da yake da yaga fuskarka ya haɗu da kai ku gaisa da shi ya yi ma fara'a wato addu'a sa mafi tsada ya ajjata domin ka domin alkhairin masoyansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim a cikin kitabul iman hadisi mai lamba ta 296 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yake cewa dukkanin wani annabi yana da wata addu'a wata karɓaɓɓiya da Allah ta'ala ya masa alƙawari in dai ka roƙa zan amsa ma kai tsaye duk wani annabi da yawan na addu'ar kai tsaye za a amsa sai ke cewa ni na ni na jinkirtar da addu'a ta na tanadi wannan addu'ar wata so cewa ceto ne na al'umma ta sallallahu alaihi wasallam mana ceton al'umma ta shine abin da manzo ya roƙa cewa Allah ta'ala ya ba ceton al'ummarsa. zai ceci mai al'ummarsa. sa le kaga wanda zai ceta shine ne sa wanda yake son shi zai ceta sallallahu alaihi wasallam wanda bai imani da Allah bai imani da shi ba kaga wannan shi nuna baya son cutar ki sa wancan hadisi manzo sallama yake cewa kowa zai shiga aljanna ko sai wanda ya ki aka ce waye zai ki sai ce wanda ibini shi zai shiga aljanna wanda ya ki bai bi ba mai shi ki shiga aljanna kaga na wannan alhaddul fasil abin da yake zai raba tsakanin shiga ka aljanna ko kinta shine soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma biyayyarsa haka na a bayan nasoshi da yawa da suke nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake son al'ummarsa yake fatan ya haɗu da su in ka duba sira ta sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato za mu tadda a surori ko bayanai wanda suke masu tsada game da yadda sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a hadisi ya zo a cikin sahih bukhari a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira da babban masoyinsa Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu lokacin da suke wato tsaka da tafiya za su je garin Madina sai zama so kishruwa ta kama su da yunwa sai suna baka yake ta ya ma'aikin Allah bari in tashi daga cikin jejin nan na wawaka ko zan samu mana abin da za mu sha ko mu ci sai sama abakar ya tashi yana yawo a cikin wannan jejin cikin wannan sahara sai ga wani balarabe yana kiwon dabbobi ya roƙi cewa da Allah ka taimaka mana da nono wanda za mu samu mu sha bayan ya bashi ya taho ya zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ma ma'aikin Allah gashi ka sha yake sha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha din nan sai na ji cewa me hattar sawai masalam ya kafa kai yana sha sai nake jin ni nake sha sai ki ta hattar sawai ba hattar sawa rasulullah ba har manzo sallam ya koshi ba a sai ke hakke da na koshi manzo sallam yana ta sha yana ta haske da na na koshi in ji abubakar siddiq ma'ana ya kawo masa nonon ya sha ma'aikin Allah ya karɓa yake sha yana sha abubakar yana koshi da shan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muna zai nuna ma girman soyayya da ke tsakanin abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah yana sha sai ji shi ne yake ƙoshi, mana mashi Allah yana gama sha sai ji ya wadata mana yunwa ta tafi ko da farin cikin annabi ya sha ya koshi radiyallahu anhu wa arda haka na a in ka ɗauko kissa ta Bilal bin Rabah alhabashi radiyallahu anhu za ka tadda abubuwa na ban mamaki da yadda yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta lokacin da zai wafari lokacin da tana da zai koma ga Allah wa yana kan gargara matarsa ta lullube shi da da mayafi yana wai wai wai sai matarsa ta ga halin da yake suke cewa mai wa hazana wa hazana wayo Allah na wayo za ta kururuwa sai suna bilal sai ya haya wannan mayakun da yake a fuskarsa sai yake ce mata kakki ce haka la ta ƙuri wa hazana wa ƙuri far'a wanda ce dai ya farin ciki na dai kawai ba wa hazana za ki ce ba sun maƙala radan nalƙal ahibba muhammadan wahibba yake cewa gobe zan haɗu da masoyana su ne manzon Allah sallallahu da tawagarsa a ranar lahira shine abin da yake bakinsa lokacin da zai koma ga Allah yana cewa farin ciki na shine gobe zan haɗu da masoyana ma'aikin Allah mai game ga tawagarsa a ranar lahira a wato a san gidan wato lahira Allah haka yana nuna ma yadda sabon manzon sallallahu suke tsananin san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka na sayyidina Bilal lokacin da sayyidina Umar ya buɗe garin Sham wato ibu da wato Baitul Maqdis sahabbai suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Bilal yana tare da mu gashi ranar farin ciki ce ka sa Bilal ya mana kiran sallah domin Bilal lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya daina kiran sallah shi ma ikin Allah yake wajen haka ya daina ba zai iya tsayawa kiran sallah ba domin zai kiran sallah in ya ga annabi ba su kuma bala'i ya samu. da asabar su gaya suna umar su ya samu bilal ce ka daure ka mana kiran sallah ƙarshe dai da ya ga sana umar ya matsa sai su shi kenan ya hau mumbari ya fara kiran sallah yana kaiwa a shahadu anna muhammadu rasulullah sai fashe da kuka wato baki ɗaya garin ya rufe da kuka baki da kowa kuka yake maza da mata manya da yara samu da suka dinga kuka kiran sallah da bai iya ƙarasa ba ke kowa gari ya rufe da kuka Allah ta'ala ya kare ta a gare su lalle wannan yana cewa yadda sahabbai na manzon Allah suke tsananin soyayya ga manzon Allah da kuma shauƙantuwa zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka na in ka koma cikin sira ta tabi'ai za ga yadda suke nuna tsananin soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abu Muslim al-Qawlani rahimahullah yake faɗa cewa yanzu sahabban manzon Allah su alaihi suna zaton cewa za su keɓanta da shi ne kaɗai ban da mu a ba zai yi ba za mu tashi mu zage dantse wallahi na bayi mannahu wallahi sai mun yi mai rige-rige da su mu ma sai mun yi ƙoƙari har sai sun tabbatar da cewa mu ma na har sai sun tabbatar da cewa sun bar da mazaje da suke soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan su Allah ta'ala ya san da alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh